da ina da fahimtar rike carbi bid'a ne amma yanzu ba da fahimtar haka eh zan yi wa kaina tukka da warwara ko eh a addini ba ba mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike carbi bid'a ne amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba bid'a ne amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wani zai ce maka to ai zai bata ka ba shi naira dubu ɗari ta zai irga bai bata ba ai ba mu yi kanmu adalciya a irga kuɗi baya bata amma daga kaci ce a kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da ya bata nan ka ba shi kuɗi baya bata ɗauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka su ka ce in ya irga daidai nasa ne a ba ga iya buga lissafi sai ka ga ya tsaya shi kada ya ce maka yan hamsin hamsin hamsin din nan fa guda ɗaya ɗaya na kirga an samu guda goma sha biyar ka ga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kada zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa dubu biyu da ɗaya in ka tara da wancan ya zama dubu uku da ɗari haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a kirga ba e da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da da muke zafi mun ga tarbi ma kwaciya muke mutsin kashi gaskiyar magana na taba zuwa saudi arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan su sani sai zo in karbi taba sai in karya in ce ittaqillah so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ga ana guduwa da taba in na ga carbinka in maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan da ke su dake bayyana cewa in akwai bukatan darura wan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da fi mai, ya fi lada kuma ya fi falala so ya dace mu karkata ga abin da ya fi lada kuma ya fi mai. ya fi falala ɗin ala ayi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallah alhamdulillah kuma haka ake amma ka'ida ya ake yi haka aka fi so ka yi subhanallah alhamdulillah kubar subhanallah alhamdulillah kubar lankwasa yatsar ake ciki haka ake ba haka tabawa ba haka a ne in zan yi zan ce maka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah allahu akbar subhanallah allahu akbar subhanallah allahu akbar subhanallah allahu akbar subhanallah allahu